fito da haɗa mana to a Nijar ma akwai wuraren da ake zargin mahara na kai hare-hare da ake dangantawa da laifukan yaƙi yanzu haka jamhuriyar ta Nijar sakamakon jerin hare-haren da suka sanadiyar mutuwar sojoji da dama da fararen hula a yankunan tawa da talaberi yasa shugaba muhammad bazoum ya gayyaci shugaban rundunar nan ta faransa da ake kira operation barkan mai dakaru dubu ɗari biyar. shugaban kasar ya nemi jin ta bakin shugaban rundunar ne game da yadda suke ci gaba da aiki amma ake ci gaba da samun hare-hare daga kungiyoyin masu jihadi wasu dai a jamhuriyar ta nijar na cewa ba su ga amfanin wannan runduna a yankin ba daga mai ga rahoton da cima ila isu ta aiko mana jerin hare-haren da kasar ta nijar ke fuskanta yan kwanakin nan da suka yi sanjiyar salwantar rayuka da dama dauko daga na dakarun kasar har ya zuwa farar hula da basu ji basu gani ba yasa shugaba mohamed Bazoum gayyato kwamandan rundunar kasar Faransa ta Barkan Janar Mark Conrit wanda ke yaki da ta'addanci a yankin Sahel rundunar da ta jibge dakaru kusan dubu hudu da ɗari biyar a yankin shugaban ya nemi jin ba'asi ne daga ita rundunar kan yadda ake samun yawaita hare-hare duka da kasancewarsa a yankin janar macron ya mamu nema labarai bayani kan ganawar tashi da shugaban ƙasa muhammad bazum yana cewa ya ce a matsayin shi na kwamandan rundunar faransa ta barkan sun tattauna kan ayyukan haɗin gwiwa da suke tare da dakarun ƙasar ta nijar yanayin tsaro a yankin sahel da sahel shahara ya ce sun kuma tattauna kan hare-haren baya-bayan nan da ake kai wa jami'an tsaro game da wannan batun ne ya ce sun duba matakan haɗin gwiwa da za su ɗauka da kuma za su aiwatar nan ba da bata lokaci ba sai dai manema labarai a ƙasar irin su darai amadu na da ra'ayin cewa ya zama wajibi ne shugaban ya kira kwamandan rundunar ta barkan don tattauna matsalolin da suke ganin na cima shugaban ƙasar to a ƙwarya tambayar da mutane suke yi ya ne ake yi yan ta'adda su zo musa moto su zo su kai hari kuma su koma ba musu komi ba ya ne ake moto ɗari su zo na san abin da ya ciwo ma ciwo ma shugaban kasa tuwa ƙwarya shi kuma ya ce tsaya ya kira shi ya zo ya bashi bayani ga namu nazari da muka yi fa kwanakin ga yan da sun kai hari sau biyu nan wajen tiliya kuma nan wajen eh, bani bangu ya ne ake yan ta'adda waɗanda ke bisa moto da bindigogi su zo su kai hari kuma su koma ba musu komi ba ina jin wannan zance sun yi su su biyu amma kun san harkar diplomasiya eh, akwai zancen da ba a gamza ba an jarida koma da yake yan kasar na ganin ko ya kai kan shi wajen shugaban kasar ko ma shugaban kasar ya gayyato shi suna cewa da su zai zama samu shugaban kasar ya kora rundunonin na kasashen waje gabaki ɗaya su koma inda suka fito tun da aka ce miki sarun sun sabga cikin Nijar sun kawo baza su cikin Nijar wallahi muke cikin tashi hankali kuma ba mai ta cikin tashi hankali wannan mutanen sayar da Allah hidda mana su cikin nan dole da suka bar kasar ba wallahi mun samu kwanci hankali kullum za ki gani mota fiye da kamiyon arba'in shaƙe da kwantina kwantina daga nan ba su da nasu babu wani mahalukin duniya ko ko wani mitar ko wani duwan wanda ya shi kwantarolin kinta shiga minin cikin ta haka aka zuwa da su cikin da zarki zarki na mali a ce a a dawo ine suka kai mutuna da makamai wallahi kai gaskiya muna ce tsaka mai wuya suna adda kayan aiki so Allah su ma aiki su bar mana kasan mu Nijar dai ba ta bindigogi Nigeria ba ta bindigo su dai gaba su bindigogin tare da su aka da barawo kuma su tare su aka sata to saboda Allah in ba su iya su bari mu mutum bai dora sha mu bi rasha ta kama muna dan ita babu rotar munafuci amma su azzalumai na muna na zaman su bi hana ba yan ta'addan nan su zo su kawo hare-hare a kasar su kashe jami'an tsaro da fararen hula in har in taimaka ma Niger suka zo su yi su baiwa sojojin kasar mu kayan aiki na zamani domin sojojin mu gwanayen yaƙi ne domin suna iya kare ƙasar mu mu muna fatan ma gwamnatin ƙasar mu Nijar za ta gaggauta sallamar waɗannan sojojin da suke zama a ƙasar mu Nijar su koma ƙasashen su yanzu dai abin sa ido a jira shine sakamakon da zai biyo bayan wannan ganawa kamar yadda janar Ken ya faɗa matakan na haɗin gwiwa da ya ce sun ɗauka 'yan ƙasa su gani a aikace Jima'ile Isufu BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Nijar. to najeriya ma dai barazanar wallahi duk wannan abubuwan da ake faɗi akan harakokin tsaro wanga na sojan france duka 'yan ƙasa suna da gaskiya kuma kowa ya san abubuwan da suke faruwa cikin ƙasarmu nijar bai yiwa a ce wai a ce wai turawa sun zo ƙasarmu wai 'yan france sun zo da sunan su taimaka ma 'yan ƙasarmu amma kuma sun kafa kwamfani kwamfani nasu daban wanda sojan ma ba su isa su je wajen su ba su ga menene suke aikatawa cikin ƙasarmu ka ɗauki 'yan Nijar wanda mu ba mu san abin da muke ba ka ɗauke mu jahilai mana ina hankalin shugabannin mu ya tahi ina ilimin su da karatun da suka yi ma'ana in dai haka ne to ma'ana ya tahi na banza mana su tsaya su yi nazari da kansu bai yiwa a ce wanda ya zo ya taimaka maka in in sun zo ne da sunan su taimaka ma sojawan mu da tsakani da Allah a cakuɗe su wuri guda duk inda za su je mission su ta hitar tare da sojawan mu kafa sojawan mu kafa su ba wai a ware musu a keɓance musu wurin su nasa na daban ba sojawan mu wurin su na daban su suna iya zuwa su zo su ga abin da sojawan mu suke yi amma sojawan mu ba su isa su je wajen su ba su ga menene suke aikatawa kun san wannan babu gaskiya ciki wannan ba adalci ba ne kuma wannan babu gaskiya ciki in dai sun zo su taimaka ma sojawan Nijar ne a cakuɗe su wuri guda kafa sojawan mu kafa su duk abin da za su rika zuwa su rika zuwa suna aikatawa tare amma bai yiwa a keɓance su wuri guda a ce su za su rika gudanar da harakokinsu su a ce baz baz su na daban sojawan mu wurinsu daban su ma wurinsu daban kenan wannan ba harkar gaskiya ba ce wannan abun ba su so ya kare ne su wanga soja na faransa shi yasa suke taimaka ma 'yan ta'adda ana ta kai mana har-hare saboda a bar su su ci gaba da zama da sunan za su taimaka ma mu wajen kare 'yan ta'adda nan kuma ba haka ba ne kenan inda shugaban shugabanmu dai yana jin shawarar 'yan ƙasa tun lokacin tsohon shugaban kasa wancan ake yan kasa suke ta bori a kori mutanen nan a kori mutanen nan ai ya kamata a ce an bi ra'ayin yan kasa in dai ana mulki dan yan kasa ne ana jin shawarwarin yan kasa abin da yan kasa suke so a jaraba a gani a kori mutanen nan su ta su sai a gani in ba ta yi ba kenan a canza wasu sai a kawo mutanen rasha kamar yadda kowa ya shaida cewa rasha ba munafukai bane kuma rasha mutane ne wanda mutane ne na kirki kenan bai yiwuwa a ce komi dai sai france komi dai sai france kuma komi abin ga yana a hili france din nan ba son ci gaban niger take ba faransa ba ta son ci gaban ma yankin sahel ta son kullun sahel tana cikin matsala saboda su su rika kawo su suna neman kuɗi cikin kasashen mu su kwashe arzikin mu kuma su rika taimaka ma 'yan ta'adda saboda kasashen mu kasa zauna lahiya to wannan dai shine in dai shugaban mu dai yana jin shawara ya kamata a ce ya duba wannan abubuwan ya duba wannan al'amarin rayukan mutane ne ake kashewa a kashe ɗari da hamsin kan sojoji kan farafula babu wanda aka bari kenan ya kamata su ɗauki shawara a kori soja wannan shekarar su nawa ba su tsinana mana komi ba hari ta ƙara sabanta shi ake ci gaba da yi ake kenan me amfanin su a kore su su te su ba mu wuri mu a kawo muna wasu wanda za su iya taimaka mana in an kawo su ne don su taimaka mu a kawo su su ba a ba a ba sojawan mu makamai a ba su manya-manyan makamai da kayan aiki na control control ba dole sai an kawo ma wasu soja na cikin wata ƙasa ba soja mu kadai sun isa su tsare in soja mu ba su iya komai ba dan me ake tura su Cote d'Ivoire dan me ake tura su Mali su je suna kare wata ƙasa kenan in soja mu ba su iya komai ba me yasa ake tura su wata ƙasa dan su je su kare wata ƙasa kenan kayan aiki ne ba a ba su a ba su kayan aiki a gani in ba za su yi aiki da kyau ba kenan sojawan ga na france in dai ana bin shawarar talakawa a kore su su su ba mu wuri